Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. makon nan ne tsohon shugaban amurka donald trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2024 za ku ji kalubalen da zai iya fuskanta da kuma abin da fadar white house ta ce kan wannan sanarwa yau abin da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a farkon makon nan ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024. Yayin da yake yi wa wasu magoya bayansa jawabi a wani ɗakin taro da ke gidansa na Mara Lago a jihar Florida. Trump ya caccaki shugaba Joe Biden inda ya zargi gwamnatinsa da ruguza tattalin arzikin ƙasar ya kuma ce ana ta zubar da jini a biranen Amurka. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Trump kenan yake cewa domin ganin an farfado da martabar Amurka. A wannan dare, ina mai sanar da ku cewa zan tsaya takarar shugaban ƙasar Amurka. To sai dai ba kamar takarar da yi a shekarar 2020 ba, a lokacin yana matsayin shugaba mai ci. Mai yiwuwa Trump wanda sau biyu majalisar wakilai tana tsige shi, sai ya yi gogayya da wasu masu sha'awar tsayawa takara wajen neman tikitin jam'iyyar ta republican kamar da yi a shekarar 2016 dalilin hakan kuwa shine a wannan karo akwai gaggan 'yan jam'iyyar da ke so su ɗare kujerar irin su gwamnan florida ron desantis da tsohon mataimakinsa mike pence da kuma tsohon sakataren harkokin wajensa mike pompeo amma masu fashin baki irin su mike o'hanlon na ganin DeSantis wanda farin jininsa ke karuwa a tsakanin 'yan Republican a 'yan kwanakin nan ka iya zama babban kalubale ga burin na Trump. DeSantis has some of the same law and order, you know, mojo in his message, uh, the, the same emphasis on that and Republican voters. Michael ke ne ke cewa DeSantis na da tsari da oda a irin jawabinsa, wani abu ne kuma da 'yan Republican suke so. sannan yana da sassauci wajen mu'amala da mutane da kuma tausayi. To wani kalubale da har ila yau zai iya kawo wa Trump cikas ne. yana ci gaba da fuskantar bincike iri-iri da ya kama daga na harkokin hada-hadar kudadensa zuwa laifukan da yake fuskanta gabani da kuma lokacin wa'adin mulkinsa. In this we all know him and we all saw four his work in the House. Michael kenan yake cewa duk mun san sa mun kuma ga abin da ya yi cikin shekaru hudu na mulkinsa a fada White House da kuma abin da ya yi cikin shekaru biyu da suka gabata. Saboda haka, ban yi tsammanin mutane za su saurin canja ra'ayinsu ba kan yadda suke kallon sa. A wannan karo dai Trump zai yi yakin neman zabensa ne kan irin tarihin da ya kafa a lokacin mulkinsa da kuma zargin da yake na cewa an murɗe zaben 2020 zargin da ba shi da tushe. To shi dai Biden wanda ya kada Trump a zaben na 2020 ya ce yana da burin sake tsayawa takara amma kuma bai bayyana hakan ba a hukumance. Tunda kuma fadar White House ta mayarwa da Trump martani kan wannan sanarwa ta sa ta sake neman tsayawa takara. Inda cikin wani saƙon Twitter Biden ya ce babu abin da Trump ya taɓa kawa Amurka. A dai tarihin siyasar Amurka, sau ɗaya aka taɓa samun shugaban da ya yi wa'adin mulki sau biyu a rarrabe. wato tsohon shugaba Grover Cleveland wanda aka zaba a shekarar 1885 a wa'adinsa na farko da kuma shekarar 1893 a wa'adinsa na biyu. To kafin mu karkare shirin ga wannan sanarwar. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa bututuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na duniyar amurka a wannan karan sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin steve harman da julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu.